Thank you. Allahumma alhamdulillah wa salatu wa salamu ala man la nabiyya ba'da wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd ni ne uh, uh, malam Ibrahim Muhammad Ali daga masallaci Al-Firdaus uh, ina gaishe da dukkan masu kallo na insha Allah muna roƙo Allah subhanahu wa ta'ala Allah ne mai tamuna wannan idi Allah ya sa mu dace azumin da muka yi Allah karba muna kuma alhajai da suka je hajji muna roƙo Allah subhanahu wa ta'ala karba musu Allah ya dawo da su gida lafiya sitar da mu kuma lafiya lau na'am imam da mu shiga cikin eh, zaɓe sauran wata shida da shiga wani shawara ke da shi zaka ba matasa game da da za su kiyaye kansu cikin wasu ababen da zai kawo mana fitina cikin zangonin ko gari ok farko zaman lafiya shi fi komi a ghana muna da zaman lafiya wannan babban alheri ne domin in ba zaman lafiya ba komi shi sa wannan zaman lafiya mu maintain shi kuma ina ma samaruka yani nasiha cewa in zabi ya kai kada wani ya kawo maka kudi ya ce ka je ka wani violence ko ka je ka yi wani abu da bai dace ba kowa zabe za a yi wanda kake so kaje ka zaba wanda Allah ke so Allah zai zabi ya bamu kuma mu roki Allah Allah subhanahu wataala ya ya tanye shi Allah ya sa ya tanye shi riko Allah subhanahu wataala ya sa yayi abin da muke muke so wannan shi ne